الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ah, muna cikin tafsiri na suratul isra'i jiya muna cikin tafsiri na aya ta tamanin da bakwai sai lokaci ya yi ta saboda haka yau nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya a muna fassara ayan nan da allah ta'ala ke cewa ku za ka sake karanta ku wannan in shi na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا yawwa wala in shi ina wallahi da mun so in ji Allah ta'ala da na zahaban da auhai auhayna ilaik da mun tafiyar da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka shine alqur'ani da mun so alƙur'anin da ka haddace da mun tafiyar da shi summa la tajidu laka yi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai taimako a gare ka ba dangane da dawo da wannan abin da muka ɗauke. wayannan ayoyi da muka ɗauke bayan da ka haddace su ba za ka samu wani wanda zai taimake ka har ya iya dawo maka da su ba illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga ubangijinka kawai Allah ya riga ya yi alƙawari idan ya ba mutum ilimi ba zai ɗauke wannan ilimi ba wannan rahama ubangiji ne an gane wannan ko Allah ta'ala baya kwace ilimi ya furge kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu bi qabd al-ulama lalle Allah ta'ala baya karban ilimi da furgewa a ce wai Allah ya furge ilimi daga bayi walakin yaqbiduhu bi qabd al-ulama sai dai Allah yana karban ilimi ta hanyar karban malamai hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha Allahu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa azallu an gane ko Allah baya karɓar ilimi da furgewa a ce wai ya furge ilimi ga bayi sai dai yana karban ilimi da karban malamai Allah zai ta karɓar malamai hatta idza lam yubqi aliman har sai ya zama to Allah bai wanzar da wani malami ba ittakaza ru'usan juhalan ko ittakaza nasu ru'usan juhalan sai mutane su riki shugabanni jahilai fasu'ilu sai a yi ta tambayan wayannan shugabanni jahilai masu rigan malanta fa aftau bi gairi ilmi sai su dinga yin fatawa ba tare da ilimi ba fadallu wa azallu sai su bata kuma su batar an gane wannan ko to amma kaga wannan maganar da Allah ya gaya wa manzon Allah Allah yana gaya masa ne wannan ilimin da Allah ya baka na alkur'ani har ma ya zama to ka haddace shi inda mun ga dama muna iya sanyawa wani lokaci ka zo karatu ka nemi karatun karasa an gane wani ko kuma da za ka nemi duk wani taimako da kowaye da bokaye ne wa iyaz ko ka nemi taimako da kwararru ne ko da waye ba za ka samu wanda zai iya taimakonka ya dawo da wannan abu ba ballantana kai ba ɗabi'anka ba ne neman taimako da wani allah an gane ko sai dai rahama daga ubangijinka sai Allah ya ce inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah ya kasance mai girma a gare ka ya rasulullah to kun zahirin ayan yana nuna cewa Allah da ya baka ilimi yana iya kwacewa in ya zo. sai dai cewa saboda falalan Allah Allah ya yi alƙawari in ya ba mutum ilimi ba zai kwace ba Allah yana kwace ilimi ta hanyar ya ɗauki ran mutum kenan. da zarar an ɗauki ran malami to an ɗauki iliminsa kenan to amma wasu malamai sun fahimci wannan aya kamar yadda muka ce cewa ƙarshen zamani abu irin wannan zai faru mutum zai haddace alkur'ani ya haddace alkur'ani ko kuma yana yawan tilawan alkur'ani wata rana da zarin ya zo zai yi karatu sai ya nemi wannan ayoyin da ya haddace sun bace alamar tashin kiyama ne wannan an gane ko ko kuma ya zamanto yana cikin tilawa sai ya ga kawai gaba ɗaya littafin babu rubutu a cikinsa to imamul qurtubi ya kawo ya kawo hadisi marfu'i daga hadisin abdullahi bin amr bin al-as da hadisin huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhuma yace qala huzaifa huzaifa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadrusul islam kama yadrusu washi sau ko kama yadrusu nam eh musulunci musulunci yana tsofewa kamar yadda ka san zane na tufafi yana tsofewa hatta la yudra ma siyamun wala salatu wala nus wala sadaka har ya zamanto za a koma munzalin da ba a san ma menene sallah ba ba a san menene ibada na yanka ba ba a san menene sadaka ba za a kai wannan munzalin za a kai munzalin da za a ga mutane ba su ma san menene sallah ba ba su san menene ibada na yanka ba kama a ce layya ko hadaya ko yankan ainihin da ce da alaka da suna ko abin da ya kama da wannan za ga mutane kusa-kusa ba su san ma menene ainihin ibada na yanka ba ba su san menene ma addini ba eh? fa yusra ala kitabillah sai a goge littafin Allah eh? sai a goge littafin Allah fi lailatin cikin dare fala buƙa minhu fil ardi aya wa tabqa tawaif minan nas an gane ko zai zamanto littafin Allah an goge sai kaga babu wata aya guda ɗaya da za ta wanzu a doron kasa aya ɗaya mutum zai nema ya rasa wa tabqa tawaif minan nas sai wasu sashe daga cikin mutane su wanzu a shekul kabir wal ajuz tsoho tukuf tukuf da kuma tsohuwa da tsohuwa da tsohuwa wanda sun dade a duniya kila shekaran wani 85 shekaran wani ya kusan 100 ya na suna cewa ajlakna aba'ana ala hazil kalima mun riski iyayenmu akan wannan kalma din wato mun riski iyayenmu akan wannan kalma ta la ilaha illallah wahum la yadruna ma salatu wala siyam wala wa nusuk wala sadaka mu murci iyayenmu a kan wannan kalma ta la’ira a ilalla amma fa iyayenmu ba su san ma menene sallah ba in ka ce musa me yasa ba ku sallah sai ce ne sallah ba mu san sallah ba me yasa idan lokacin sallar idi ya zo idil azaha da idil fitr me yasa ba kwayan yanka rago na layya sai ce wala ba mu sani ba mu dai kawai abinda muka sani musulunci shine la ilaha illallah an gane ko ba mu san mawa mai sadaka ba ba mu san menene azumi ba shin mutanen da suka rayu irin wannan rayuwa lalacewa da kai ta ba to za a kai munzalin da jahilci zai kai wa mutane zuwa ga wannan munzalin to sai shi mai ruwaya sai yake ce masa ma an anhum la ilaha illallah to da wannan kenan ya nuna kalmar shahada ba zai amfane su ba mutumin da baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin haji baya kaza baya kaza kawai kalmar shahada ya sani shin kalmar shahada zai amfane shi shin zai amfane shi an gano wannan ko kun san aqidar ahlus sunna wal jamaa al islamu qawlun wa amalun yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'siya shi al imanu qawlun wa amalun shi imani magana ne da aiki mutum ya yi kalmar shahada sannan kuma aikin ya goyi bayan kalmar shahada bayan mutum ya yi kalmar shahada a ga kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin hajji kana gudanar da harkoki na musulunci sannan kuma kana nisantar duk abin da Allah ya hana kana nisantar shirka kana nisantar bid'a kana nisantar saban Allah da sauransu wa'in waɗannan tsofaffi ne fa sun daɗe a duniya amma iya abin da suka sani shi shine la ilaha illallah su wato tarihi ma bai taba nuna musu ma wai iyayen sun yi sallah ba jama'a wato an tade wato jahilci ya riga ya tade a gare su har ya zamanto wato ka san zai iya yiwa wa ce to eh mun taba jin labarin akwai wani abu sallah to su wayannan ba su ma taba jin labarin akwai wani abu sallah ba a cikin musulunci ko su ji labari akwai wani aikin hajji ko akwai azumi ko akwai kaza ba su taba ji ba su dai sun rufi iyayen suna cewa la ilaha illallah kuma zai iya yiwa ba ma san ma'anar la ilaha illallah wurin ba to kaga idan mutum ya ce kalmar shahada shi kadai zai wadace su to wannan sai mutum ya fada cikin aqidan mai ya fada cikin aqidan murji'a su murji'a masu cewa la tadurru ma al-imani ma'siya kama la tanfa'u ma al-kufri da'a saban Allah baya cutarwa tare da imani su a su ne masu cewa inda kana da imani a zuciyanka ko da za ka yi zina ka sha giya ka yi luwaɗi ka yi caca ka yi garkuwa da mutane ka yi kaza saban Allah baya cutar da kai inda akwai imani a zuciyanka da zarar ka yi kalmar shahada kuma ka yarda da shi to ka aikata duk abin da kake so na saban Allah wannan akida ce mummuna ta irja sannan kuma sun suna ganin cewa wato inda mutum ya yi kalmar shahada ko da bai yi sallah ba azumi zaka aikin haji wannan baya fitar da imaninsa to suna dogara da irin wayannan nusus din an gane da kuma hadisin nan hadisul qudsi wanda annabi ke cewa wanda Allah ke cewa innaka law ataitani bi qurabil ard qadaya summa laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfirah da dai sauransu su kaji a lokacin nan sai ke cato ai da wannan kenan ai la ilaha illallah ba za ta amfane su ba alhali su ba su san menene sallah ba ko azumi ko ibadan yanka ko sadaka a lokacin nan sai huzaifa ya kau da kai daga gare shi fa a arada an huzaifa sai huzaifa ya kau da kai daga gare shi bai ce miki komai ba don kai ne wani amsa zaka bashi wato a wannan zamanin wa'annan mutanen su ne ba musulmi babu wani babban malami mai da'awa mai karantar da wani akida kusan mafi yawan mutane wa'annan tsofaffin makila su ne suke karantar da la'ilaha illallah wa kawai to yanzu idan aka tambaye ka fatawa wa'annan mutane musulmai ne ko kafare ne da zaka ce imanin imaninsa zai amfanar da su ko ba zai amfanar da su mai zaka ce shi yasa da aka tambayi huzaifa huzaifa ya ga cewa to ai zai iya yiwuwa wayannan mutane rashin karantarwa ne yana iya yiwuwa suna son addini sosai amma ko ba su samu malamai masu karantar da su addini ba to idan ya zama to kullum malamai na ta mutuwa ba a samu masu karantarwa malamai na ta mutuwa zai iya kaiwa matakin da mutane za su wayi gari cikin jahilci karara an fahimci wannan ko ka zo da irin wannan in aka tambaye ka wani amsa zaka bayar Tunda da dai wa'annan mutane zai iya ba da gangan bane ya zama to ba su san meye sallah ba ba sai akwai malamai a cikin wannan zamani ba in ba malaman ba ya za a yi ai malamai su ne suke rayar da al'umma su karantar da su a jini to in ya zama to a cikin al'umma ya zama to ba malamai ai dole mutane su wayi gari cikin me cikin jahilci shine Allah ta'ala ke cewa ha Allah yake magana wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da izhadahum hatta yubayyana lahum ma yataqul Allah bai kasance yana jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai yayi musu bayanin abin da za su yi takawa yanzu wayannan mutane wanda kawai kalmar shahada kawai suka sani shin an samu wani malami wanda ya musu bayani ne suka ki sani din eh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda aka jefa wasu taron jama'a cikin wutan jahannama sai masu tsaron jahannama za su tambayi mutanen alam ya'tikum nadhir ashe mai gargadi bai zo muku ba kaga ashe kafin a zarge ka da jahilci sai ya to wato kaki neman ilimi alhali akwai manyan malamai suna karantar da addini ina ba gane wannan to sai ya zamanto babu malamin sai ya zamanto mutane sun wayi gari cikin jahirci wato kalmar shahada kawai suka sani to wayannan ya sakamakonsa a wajenka shi dai huzaifa da aka tabbaci sai kau da kai baya son magana saboda magana ba daɗi wani irin lalacewa zai kai ga a ce wai gaba ɗaya musulunci baka san komai ba sai kalmar shahada shi ma kalmar shahada kila kawai kana waka da shi ne kawai an gane sannan sai ya maimaita ta su uku an gane ko shi mutumin yana ta maimaitawa sai huzaifa ya kau da kai ya ƙara maimaitawa huzaifa ya ƙara kau da kai har su uku kullu zalika dukan wannan gaba ɗaya huzaifa yana kau da kai sun ma akbala alaihi huzaifa da huzaifa ya ga ya matsa mai da yawa ya ga mutumin yana da naci ba zai bar maganan ba faƙada zai ce ya sila tun jihin minan nar ba shi gina ba kai kuma ce ya kai sila to wannan kalmar shahada zai kwace su daga azabar wuta eh, me yasa zai kwace su saboda ba bayani an gano wannan ko ba a samu wanda ya musu bayani ba amma aka samu mutane a inda wannan zamanin ne ba a irin wannan zamani wanda malamai na sunna suna karantarwa a rediyo suna karantarwa a talabijin ga jaridu nan ga social media ga menene ga littattafai ana siyarwa na addini kala-kala sai wani ya ce wai kalmar shahada kadai ya sani da shi zai gamu da Allah yana da uzuri ba shi da uzuri a irin wannan zamani wanda ake zuba ilimi to mutum ba shi da wani wani uzuri ya ce wai kalmar shahada ya sani bai ma san sallah ba ai ko ba ka da ilimi kana wucewa masallaci kana ganin ana sallah ko ba ka da ilimi idan ramadan ya zo kana ganin ana azumi to a wancan lokacin babu azumin ramadan ba magana a kira ba a kiran sallah balle ayi sallah kun gane wannan ko to a lokacin shine maganar Huzaifa wannan hadisin ibn majah ya fitar da shi wajen dilala dai shine musulunci za a goge shi gaba daya hatta alqur'ani za a goge shi zai to babu wani littafi alqur'ani an gane wannan ko shi ma huzaifa sai ya bashi amsa su uku wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi a cikin sunan sannan kuma abdullahi dan umar yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ya daura kai da wani yalle saboda ciwo sai annabi ya ɗanyi dariya sai ya hau kan mumbari sai ya gode ma Allah ya yi kirari a gare shi a sa'annan sai ce a nas ma haziyar kutub allati taktubun ya ku mutane menene wayannan littattafai da kuke rubutawa wanda ba qur'ani ba a kitabun gairu la? shin wani littafi ne wanda ba littafin Allah ba kuna rubuta a ne ko injila yushiku an yakdiba Allahu li kitabihi Allah ya kusan yayi fushi saboda littafinsa. shi ƙur'ani amfanin karatun shi ba wai jin dadin sauti ba ana so mun karanta Qur'ani ya zama to littafi ne na aiki ba littafi na karatu ana jin daɗin murya ba kawai to Allah yana yin fushi yaga mutane suna tilawa ba sa aiki da shi sai mu zama to kaman Yahudawa masalul lazina hummilu taurat thumma lam yahmiluha ga masalil jimar yahmilu asfara misalin wa'annan wanda aka daura musu a taura an ba su amanan shi sa'annan ba su dauke shi sun yi aiki da shi ba kamar misalin jaki ne dauke da kayan littattafai ga kayan littattafai ya dauka amma bai san amfanin su ba an gane wannan ko saboda haka Allah yana jin haushin mutane su yi karatu ba aiki da karatun nan balantana a ce mutum ya haddace qur'ani amma ba ya aiki da abin da qur'ani ya abin nan to Allah ya kusa yi fushi ga littafinsa fala ya da'u warƙan wala abin nan Allah ba zai bar warƙan ba wala kalban ba zai bar fallan takarda ba ko hadda na zuciya abin da aka rubuta fallan takarda Allah zai goge shi haka nan hadda na zuciya illa akaza min fa ce Allah ya goge shi ya cire shi sai ka ce ya rasulullah fa kaifa bil mu'minina wal mu'minat yawma idhin to yaya al'amarin muminai maza da muminai mata a wannan lokaci ala yace man arada Allahu bihi khairan abqati qalbihi la ilaha illallah ha wanda Allah yake nufi da alkhairi daga cikin su sai Allah ya bar la ilaha a cikin zuciya shine kawai alkhairi? ba maganan qur'ani ba ba karatun qur'ani a lokacin ba sallah ba azumi ba zakka ba komai ha imamu sa'alabi ya ambace shi da wani su a cikin lissafinsa a tafsir an gane wannan ku to wasu malamai sun ce shi ne fassarar walau shi ina da na zahaban na bin lazi auha ina ilai sun malata jidu laka bihi alaina wakila amma almuhim dai fassara na biyu shi ya bi in Allah ya so Allah zai iya cire alkur'ani daga kwakwalwar manzan Allah amma Allah bai niyyar haka ba Allahu alam na'am قل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا أم wato wannan aya yana da muhimmanci sosai mu fahimci fikiyunsa wato idan muka duba tarihi na musulunci za mu ga cewa dukkan annabawa da Allah ya aiko dukansu gaba daya kowanne Allah yana bashi mu'jiza Allah yana bashi mu'jiza wanda zai zama to ya gagari kafiran zamaninsa wanda wannan mu'jiza Shi ne yake zamantowa kamar certificate da zai nuna cewa an aiko wannan manzo ne daga Allah idan ya ce ni manzan Allah ne za ce me shaida sai ce shaida na shi ne kaza to kowane annabi Allah yana bashi irin wannan kaga misali ka duba annabi lu shaidansa shi ne fakiduni jami'an sun malatun zirun shi kadai ne fa shi kadai gayya kafiran duniya a lokacin nan yana musu wa'azi suna zagin sai ce to in kun isa gani ku kashe ni zai yiwuwa wannan ba mujiza bane sai dai a kan shi a kyale gashi nan ga makaman suna da shi amma ba sa iya taba shi da makaman me za ku ce kan wannan ya zama to ga mutum yana yin wa'azi ba ku san shi ya dame ku ya fitine ku amma da kuka dame shi to in kun gaji da ni ku kashe ni an gane har ya bar duniya ba wanda ya taba shi sai da Allah ya dauki ran shi haka nan kawai shin wannan bai sai zan mujiza ba kaga yayi sai zama to shi ma kazalika kowanne manzo Allah yana bashi haka zamanin annabi Musa me ake takama da shi ana takama da sihiri tsafi to idan mutum ya kore wajen tsafi ko abin da ya kama da tsafi yana samun daraja a wajen al'umma ana mutunta shi ana jin tsoron shi an gano wannan ko to saboda haka a lokacin nan Allah ta'ala da ya tashi aiko annabi a wannan zamani zamanin annabi Musa sai ya aiko annabi Musa sai ya bashi sanda kaga wannan sandan da ya ba annabi Musa idan masu sihiri sun jefa sihirin in ya jefa sanda sai sandan ya hadiye sihirin su gaba ɗaya falamma alqaw saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u sihirin azim ko a lokacin da suka suka jefa nasu sai annabi Musa sai su mutanen suka sihirce idanuwan mutane suka firgita mutane suka zo da wani irin sihiri mai girma a lokacin fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya saka wani tsoro sai ya firgita ya ga masu sihiri sun jefa wani abu mai ban tsoro annabi Musa ya razana sai Allah ta'ala ya ce masa fa abu kulna la taqaf innaka antal a'la muka ya kai Musa kada ka ji tsoro lalle kai ne a sama kai ne madaukaki wa alqi ma fi yaminika talqab ma sanahu ka jefa abin da ke hannun damanka zai haɗiye duk abin da suka aikata inna ma sanahu kaidu sahir kawai abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri kawai ba wani abu bane surkulla ne wala yuflihu sahiru haitu ata mai sihiri baya samun nasara duk inda ya zo an gano wannan to kaga annabi Musa sai Allah ya bashi wannan sanda din da wannan sanda ya maganin masu sihiri ya zamanto sun gane cewa lallai daga Allah yake ko ai masu sihirin lokacin da aka zo aka yi sihiri a gaban fir'auna fir'auna ya riga ya tara suka zo annabi Musa shi ma ya zo da suka jefa nasu annabi Musa alaihi salam ya jefa nashi su masu sihirin bai suka ce da annabi musa ya jefa masu ga nashi fa ba sihiri bane nashi fa hakika ne sun ka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sai suka mika wuya suka ce mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin musa da harun kaga saboda shi mai sihiri ya san yadda sihiri yake lokacin da annabi musa ya jefa sun gane wannan ba sihiri bane wannan daga allah ne sai suka yi imani har ma fir'auna na so ya ba su tsoro qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum sihr za ku yi imani da shi kafin ba ku izini to lalle shine babban ku wanda ya koya muku sihr ya ba su tsoro walau qaddi anna aydiyakum wa kun min khilafin wala usallibannakum ajma'in da sannu wallahi zan yanke hannayenku da kafafuwanku daga sabani kuma wallahi zan gicciye ku gaba daya kalu suka ce mai la zai a wata aya inna ila rabbina la munqalibun ce babu babu ba matsala in ka kashe mu ba matsala bane domin lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu an gane a wata aya ce menene can a ah, amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ala amantu lahu qabla an azana lakum inna amanna yau in Allah ce lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana suka ce wallahi ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu ba ga hujja ya fito karara sai mu zo mu fifita ka akan hujjan da ya bayyana gare mu cewa annabi Musa daga Allah yake wallazi fadarana mun rantse da Allah wanda ya kago halittar mu wallahi ba za mu yi haka ba faɗa bi ma an taƙad ka hukunta duk abin da za ka hukunta inna ma taɗa bi haziyar hayatar duniya kawai za ka hukunta wannan rayuwar duniya ne iyakanka ka kashe mu daga ka kashe mun sai mai kuma iyakanta kenan kisa dan dama shi zalibi kullum zai ce ba zan kashe ka to daga ya kashe ko sai ya kara kashewa magana ya kare an gane wannan ko to shine annabin Musa ka dai ya zo da wani abu wanda da wannan abun ya rinjaye mutanen al'ummansa har ya zama to aka yi imanin shi annabi Isa fa shi annabi Isa daidai da zamaninsa ana ji da likitanci ne in ka kware wajen bada magani a warke za ka fi kowa daraja cikin al'umma zamanin annabi Isa to Allah da ya tashi aiko shi sai ya aiko shi daidai da zamanin shi sai Allah ya ba shi mu'jiza shi a wancan zamanin su likitoci sai sun baka magani kafin ka warke shi baya bada magani kawai zai ma addu'a ne kawai sai ya taba ka sai ka warke an gane kai ba ma wannan ba likita baya warkar da wanda ya mutu in mutun ya mutu shikenan idan an binne mutum a kabari annabi isa zai je addu'a sai mutumin ya fito wa wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyil mauta bi iznillah ina rayar da ainihin wanda aka haife shi makahu an haife shi makahu ba da kuma wanda yake fituru ina ina ina ainihin warkar da su bi iznillah sannan ina rayar da matattu da izinin Allah aga annabi Isa sai ya amfani da mu'jizar da Allah ya bashi sai yayi da'awa na tauhidi yace wannan aiki da nake yi ba ina yi da karfi na bane da izinin waye da izinin Allah idan likita yana bada magani ana warkewa me ya kamata ya ce yace wannan maganin da nake baka wato wato ikon Allah ne fa yasa kake warkewa ni dai ina yin kokari ne ina riko da sababi ko to annabi Musa annabi Isa alayhi salam yana yin addu'a ya warkar da kutare ya warkar da wanda aka haife shi ma makaho da wasu ƙananan ciwuka duk yana yin addu'a a warki sannan idan mutum ya rasu ya yi addu'a ya tayar da shi ya rayu kaga wannan ba ƙaramin mu'ujiza ba ne saboda haka annabi isa Allah ya ba shi wannan to shi kuma manzanmu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi ba shi mu'ujiza sai ya shi mai sai ya shi alkur'ani an gane wa qalu laula nuzila alayhi ayatu min rabbi sun ce me yasa ba a sauka wa manzon Allah da mu'jiza daga ubangijinsa ba ai ya kamata a ce an saukan mai da wani mu'jiza wanda zai zama to gagara koyo wanda duk duniya ba za a iya kirkiro irin shi ba to annabi Isa dai ga abin da aka bashi annabi Musa ga abin da aka bashi annabi Nuhu ga abin da aka bashi annabi Salih ga abin da aka bashi naqatu Salih ko to shi shi annabi muhammad mai aka bashi kawai qur'ani kawai ko mai aka bashi an gano wannan ko sai Allah ya ce ka gaya musu kul su inda indallah wa inna ma ana nazirun mubin ka ce musu mu'jiza daga wajen Allah yake Allah ke bayarwa ba ni zan kirkiro shi ba wa inna ma ana nazirun mubin kawai ni mai gargadi ne ko mai bayanin gargadin sai Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa duniya ga babban mu'jiza wanda ya fi na annabi isa ya fi na annabi musa ya fi na duk sauran gaba daya awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim ashe bai ishe su mu'jiza ba lalle mun saukar da ainihin qur'ani littafi ana karantawa a gare su ai alqur'ani shine mu'jiza wanda babu irin shi inna fi zalika larahmatan wa zikra liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai rahama akwai tunatarwa ga mutane masu imani sai Allah ya nuna shi manzo Allah Qur'ani Allah ya bashi to me yasa Allah ya ba manzo Allah Qur'ani ya zama to mu'jiza mai dawwama Allah ya ba annabi Qur'ani saboda ya rayu ne tare da Larabawa shi balarabe in kana so ka samu daraja a wajensa ya zama to kana da kana da harshe ka kware kana da balaga da fasaha da zalaka da azanci in Allah ya baka azanci na magana to balarabe yana girma maka idan baka iya magana ba to an gama da kai an gane wannan aiki to larabawa saboda saboda fasahan da Allah ya ba su har ma sukan ware duk shekara suke yin trade kusan san trade aiko shi trade galiban ana yi ne a zo a siyar da kaya kayan masarufi to su larabawa suna zuwa akwai kasuwanni na larabawa akwai kasuwa akwai akwai suku kas akwai zulmajaz akwai mijanna wayannan kasuwanni ne guda uku suku kas da abin da suku zulmajal da suku mijanna nan kasuwa guda uku kawai ana yin trade ne wato bayan an siyar da kayan masarufi sai kuma a yi trade na ainihin na zalaka na iya magana kawai ina fatan gane wannan idan aka yi gasa na iya magana duk wanda ya ci gasa wannan shekara za a dauki waƙoƙinsa ko maganganunsa a rataya a ka'aba ana kiran wannan abin mu'allaqat ina fatan gane to larabawa suna ji da iya magana to kasancewa Allah ya turo manzo cikin larabawa dole ne ya zamanto manzon nan ya dara su wajen iya magana idan ya dara su wajen iya magana da zalaka da fasaha to a lokacin dole ne su miƙa wuya zuwa gare shi ina fatan gane wannan to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa babu wani annabi face Allah ta'ala ya bashi wani irin wahayi wanda ala mislihi amana bashar wanda akan misalin shi ne mutane suka yi imani ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayat ma misluhu amana alayhi al-bashar wa inna ma kana allazi utitu utituhu wahayan yutla annabi ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa face an bashi wasu irin mu'ujizozi wanda daga irin wayannan mu'ujiza ne mutane suke yin imani Allah zai bashi wannan mu'ujiza wanda da shi ne al'umma suke imani wa inna ma kana allazi utituhu wahayan yutla to ni abin da ya kasance an bani shine wahayi wanda ake karantawa alqur'ani shine mu'ujiza na ina ba ta gane wannan to wannan hadisi Imamul Bukhari ya ruwaito da Muslim daga Abi Huraira radiyallahu an to bari mu ji kadan daga cikin mu'jiza na al din Allah ta'ala yana cewa qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira ce musu ya rasulullah la in ijtama'atil insu wal jin wallahi da mutane za su iya taruwa da aljannu gaba daya ala an yi atu bi mithli hadha alquran akan su zo da misalin wannan alqurani din gaba daya mutane da aljannu su taru domin su zo da misalin wannan alqurani la ya atuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da misalin alqurani ba walau kana ba'duhum li ba'adin zuhira. ko da sashen su sun zamanto masu taimako zuwa ga sashe ne ko da za a ringa yin mitin wannan ya taimaka da wata kalma wannan ya taimaka da wata jumla wannan ya taimaka kaza akan cewa a zo da misalin alkur'ani ba za a iya ba Allah ya yi challenging ya kalubalanci kafiran duniya a wannan lokacin kafirai wanda babban abin da suke takama da shi babban jalinsu shine mai shine fasaha da balaga da zalaka suna ji da wannan to mutumin da yake ji da wannan sai ka ce masa in ka ce ƙur'ani ba gaskiya ba ne ka zo da aya guda ɗaya irin ƙur'ani sai ya kasa ya ke nan bai faɗi ba kafiran maka Allah ta'ala ya ce in dai kun ce wai ƙur'ani ba daga Allah yake ba kuna shakka a kan shi ku zo da aya guda ɗaya kawai kamar ƙur'ani in kun zo da aya guda ɗaya irin ƙur'ani to ya tabbatar da cewa alƙur'ani ba daga Allah yake ba in ba za ku iya ba ku kirawo abokan aikin ku tare a zo a yi taro a zauna wannan ya ba wannan shawara akan a zo da aya irin ƙur'ani in zai yi an gane wannan ko to kuma kafiran maka ba ku damu ku manta sun zo sun zauna da annabi suka ce dan Allah ya daina wannan wa'azin suka ce ya daina wannan wa'azin in yana son mulki ne za su bashi mulki in yana son kuɗi za su bashi kuɗi in yana fuskantar wani rashin lafiya ne wanda rashin lafiyar nan ya sanya ya dauko wannan da'awa kila yana da wani aljani ne kila aljani ya sanya mai wannan da'awa za su kashe ko nawa ne su nema miki magani eh? sun zauna da shi in yana son mulki ne ya zo za su ba shi mulki ya zamanto duk wani abin da za a hukunta sai da yardan shi in ba mulki yake so kuɗi yake so za su ba shi ya fi kowa kuɗi a cikin larabawa in ba shi da lafiya ne za su nema miki magani ina ba ta gane wannan to suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga amma fa ga abin da Allah ya tambaye su kawai su kawo aya ɗaya irin Qur'ani da wannan surutun da suka yi da wannan zaman su da manzan Allah daga bayan suka gama bai gagar ba aka ɗauki makami aka buɗa shekara goma sha uku ana yaƙi ko shekara goma ana yaƙi misali shin da wannan yaƙi da aka yaka ta zubar da jini kawai da sun zauna tun da ƙwararru ne a wajen fasaha da balaga da sun zauna sun kawo aya ɗaya irin shi ai da an gama da annabi ko akwai ƙwararrun larabawa wanda duk shekara fa ana yin ya na fasaha ai sai a zuwa ce to alhamdulillah yanzu ƙwararrunmu za su ƙura muhammadu tun dai ƙur'ani ya zo da fasaha to za mu zo da fasahan da ya fi na alƙur'ani to sai allah ta'ala ya saukar da wannan aya ana ƙalubalantar kafiran duniya ba ma wa'insan kafirai ba har yanzu ba da amerika da ingila da faransa duk ana challenge su idan amerika sun isa da ingila da faransa da sauransu su kawo aya ɗaya irin ƙura'ani shin kuna ganin irin basirar da suke da shi da za su iya da ba su ƙure manzan allah ba musulunci ya rushe irin makirkin da amerika da ingila suke ta yi wa musulunci da za su iya ƙure manzan allah su kawo aya kamar ƙura'ani ko wanda ya fi ƙur'ani yadda shi kenan an gama magana ba har yanzu an kasa kawo aya irin na alƙur'ani shin wannan bai isa mujiza ba ne mujiza na at a ƙalubalance ka a ce in ka isa ka yi kaza kuma har shekara 23 ya wuce baka iya yin wani abu ba har zuwa yanzu ma baka iya yin wani abu ba me za ku ce kan wannan kaga ba karamin abu bane misali shi yasa wani mawaki ke cewa lam taktarin bi zamanin wa hiya na anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin aminan nabiyina iz ja'at wa lam tajmi muhakkamatin fa ma tabqina fa ma tubqina min shubahin lizi shiqaqin fa ma tabqina min hakami cewa damat ladaina alqur'ani ta dawo gaba gare mu fa faqad kullu mu'jizatin sai qur'ani fa faqad kullu mu'jizatin sai ya fifici kowane irin mu'jiza alqur'ani ya fifici mu'jizan annabi Musa na sanda ya fifici mu'jizan annabi isa na warkar da marasa lafiya da masu ladaina fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina ta ma gaba gare mu sai ta fifici kowane irin mu'jiza na annabawa iz ja'at wa lam lokacin da suka zo ba su dawoma ba ce mu'jiza annabi isa ya dawoma warkar da warkar da marasa lafiya da rayar da matace yana nan har yanzu Sanda annabi annabi Musa yana nan har yanzu amma alqur'ani ba yana nan har yanzu gashi muna karantawa kaga shi mu'jizar manzon Allah ta fifi kowanne irin mu'jiza na annabawa muhakkamati fa ma tubqina min shubhin alqur'ani ararre ne shi bayyananne ne shi fa ma ina min shubhin bai bar wani shubha ba lizi shiqaqin gaba abocin jayayya duk mai so yi jayayya da qur'ani zai gama babu wani shubha inda akwai shigo haga ƙur'ani da kafirin duniya sun gama da mu sai ce ƙur'ani aya kaza da waje kaza sun yi karo da juna ko to babu wata aya da sai karo da wata aya ayoyin ƙur'ani ga baki ɗaya sun yadda da juna ba kamar irin na na su bible ba da sauran za ka cewa wannan wannan aya na bible ya saba mu wannan wannan kaza ya saba mu wannan to ƙur'ani ba haka yake ba wa innahu la kitabul aziz la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid lalle alqur'ani littafi ne gagar koyo inji Allah la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi barna baya zuwa mu qur'ani kuskure baya zuwa mai gaba gare shi ko baya gare shi alqur'ani tanzilun saukakke ne shi min hakimin hamid daga mai hikima kuma abin yabo to kaga wannan ya nuna mana shine maganar da aka faɗa din cewa muhakkamatin fa ma tubqina min shubahi bai bar wani shubaha ba lizishi shiqaqin gama abocin jayayya wa ma tabqina min hakami kuma baya neman hukuncin mutane Allah ya riga ya gama yanke hukunci an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana babu wani mu'jiza a duniyar nan gaba daya mai girma kamar alkur'ani alal akalli alkur'ani ya yi challenging duniya har yanzu ba iya ja da alkur'ani ba sannan kuma na biyu alkur'ani maganar shi babu karo in ka ce ƙur'ani akwai karo kawo karan mu gani an gano wannan ko da saboda haka alƙur'ani farko ya fara ƙalubalantar mutanen duniya wato farkon challenge da ƙur'ani yau mutanen duniya shine idan kun ce ƙur'ani ba daga wajen Allah ba ne, kuna shakka a gare shi ku kawo sura ku kawo gaba ɗaya an yi a tubi misil hazar ƙura'ani da za a tara aljanu da mutane a kan su zo da misalin wannan ƙur'ani dukkan shi daga fatiha su ku zo da irin shi ba za su iya zuwa da misalin shi ba ko da sashen su na taimako ga sashe ne kaga wannan shi ne ƙalubalen da aka yi musu na farko su zo da ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe an gane ko to sannan da ya gagara an ba su lokaci sun kasa sai Allah ya ƙara musu challenge ƙalubale na biyu sai Allah ya ce su kawo ayoyi guda goma kawai su kawo surori guda goma irin Qur'ani ka kuma ta na farko an ce su kawo mai Qur'ani dukkan shi ko to idan ba za su iya kawo Qur'ani dukkan shi ba su kawo sura guda goma irin Qur'ani shi ma an ja da su an ba su lokaci sun kasa Shi ne Allah ya cewa am ya ƙulu naftara ƙulfa a bi ashari suwarin mithlihi muftariyat wada umarni sadatu min lahi in kuntum sadiqin am yaqulu naftara ko suna cewa wani mun kirkiri ƙarya ne in ji Allah to kul ka ce musu ya rasulullah in kun ce ƙarya Allah ke yi fa atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat ku zo da surori guda goma misalin alkur'ani wanda yake an kirkiro shi ba kun ce qur'ani an kirkiro shi bane to ku zo da surori guda goma irin shi wanda yake an kirkiro shi wada umani sadatu min dunillah ku kira wa'anda kuke da iko a gare su bayan Allah su taimake ku in kuntum sadiqin in har kuna yi da gaske ne fa in lam yastajibu lakum ba an ba su dama an ba su lokaci mai tsawo sun kasa to sai Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum idan sun kasa amsa muku fa alamu annama unzila bi ilmi Allah to ku sani lalle alqur'ani an saukar da shi ne da me da ilmin Allah kenan alqur'ani ba ƙarya bane tunda an yi challenge din sun kasa wa Allah ilaha illahu fa hal antum muslimun kuma lalle babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi shin kun mika wuya ake tambayar kafiran kun mika wuya qur'ani daga wajen Allah ne ko ba kun mika wuya ba to kun kasa ko to bara ƙara ragewa yanzu an ce sura goma to yanzu ba ma sura goma ba ne sai Allah ya ƙara mun ya ƙara yin ƙalubale na uku cewa su zo da sura guda ɗaya kawai kamar kulhuwar namu ƙara irin shi ko ina a ɗaya na kausar misali wato duk gajarcin surar su kawo irin shi shine Allah yake ce musu am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin min bi suratun mithlihi wa da sadatu istadatu min dunillahi in kuntum sadiqin shi wai ko suna cewa ne annabi ya ƙirƙiro ƙarya to ka ce musu fa atu bi misli ku zo da sura guda ɗaya duk kankancin sa misalin Alƙur'ani. Wadda umanin sadatu min dunillah ku kira waɗanda kuke iko a gare su bayan Allah in kuntum sadiqin in har kuna da gaskiya an gane shi ma fa wannan da aka saukar da shi an ba su lokaci sun kasa da suka kasa sai Allah ya ce musu bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi a sun karyata abinda ba sa iya kewaye iliminsa abinda ya fi karfin tunaninsu sun karyata shi walamma ya tijimta a wiru haƙiƙanin ma'anansa bai zo musu ba kazalika kazzaban lazina min qablihim haka nan inda suka zo gabanin suka karyata fanzur kaifa kana akibatu zalimin ka duba yadda ƙarshen alzalimai suke to anan wajen kaga an kalubalance su mafi karancin sura sun kasa to sai Allah ya ƙara maimaitawa kuma ko sun manta ne da ko ba sun ce sun fi kowa iya magana ba sun fi kowa fasaha da zalaka da azanci to ga ƙur'ani ya zo ku kawo azanci wanda ya fi alƙur'ani sai Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min misli idan kun kasance kuna cikin shakka daga abin da muka saukar zuwa ga bawon mu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku zo da sura daga misalin alkur'ani kuna iya ba wada usu hada a kumin dunillah ku zo da ainihin shaidun ku kuma bayan Allah in su kuntum sadiqin inda gaske kuke ku zo da su a zauna a yi shawara yadda za a kure alkur'ani a kure ainihin Allah a kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ka duba wani wani kalubale eh? fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fa in lam taf'alu in ba ku aikata ba to wallan har abada ba za ku yi shi ba har ku nafiyin wa nasbin wa istiqbal yanzu ba ku iya ba nan ga ba za ku iya ba Allah bai faɗi wannan kaga ai ai wannan bai kamata a yi tunda Allah ya ce in ba ku yi yanzu ba to yanzu ma ba za ku iya ba nan ga ba za ku iya ba kaga ya kamata su ce to ai mu nan zamu nuna mu annabi ko mu waye ai mu an haife mu ne mun sha a nono ne mu mun kware wajen wannan abu wallahi sai mun kure Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka idan har ba ku aikata ba to dama can har abada ba za ku yi ba saboda haka fattakun kunnaran lati wa kudu hanna wal hijara ku ji tsoron wuta wanda makamashin sa mutane ne da duwatsu ku iddad da kafirin an tanadi wuta musamman ga kafirai to shine aka ce sai kafiran makka suka gaza ba su iya dago kai ma sun yi magana kan wannan abun ba to wannan sai ya tabbata cewa alkur'ani mu'jiza ne ya tabbata alkur'ani gagara koyo ne an gane kuma fa kada manta na ce har yanzu fa ana kalubalen in har akwai wanda ya ce zai iya har yanzu ana nan ana jiran shi na'am wala gan sarrafna wala qad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matalin fa aba فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن حقيقة من صرفها من ججو يا كمتاني أتكون القرآن الله يقول من ججو يا من صرفها من كل مثال هو الإرم مثالي Allah ya kawo kowane irin misali yadda za mu fahimci gaskiya duk wani hanya na fahimtar gaskiya sai da Allah ya mana bayanin shi sai dai in ba ma son fahimtar gaskiya din ka san malamin yana karantarwa in yabi wannan hanya ba gane ba sai canza wata hanya in yabi wannan hanya ba gane bai canza wani wata hanya wanda malaman boko suna kira shi method yayi canji method ko to Allah duk wata hanya da Allah da ya kamata mutum ya fahimci gaskiya Allah ya bi shi ga mutane har ma Allah yakan ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a sararin duniya a duniyan nan da kuma kawo kansu Allah zai nuna maka gaskiya ta kanka har sai ya bayyana gare ka cewa lallai maganar Allah gaskiya ne an gane wannan ko to Allah ta'ala ya riga ya sarrafa ma mutane a cikin wannan Qur'ani kowane irin misali amma fa ba aksarun nas sai mafi yawan mutane suka kiyarda illa kufura sai dai kafirci an gane wannan ku? al'allama al-qurtubi yana cewa ai wajjahana al-qawla fihi bi kulli masalin ai mun fuskantar da magana a cikin alqur'ani da kowane irin misali yajibu bihi al-itibar wanda yake wajaba a lura da shi akwai ayoyi a ciki Allah ya bayyana da wasu irin mu'jizozi akwai wa'azi Allah ya yi amfani da wa'azi wa targhib wa tarhib akwai abin da ya shafi fadaitarwa akan aikin alkhairi da tsoratarwa daga yin aiki da mummunan aiki wal awamir wal nawahi a cikin alqur'ani akwai umurce umurce akwai hane-hane wa qasis Allah yana bada kissa Allah zai bada kissa annabi annabi Musa kissa annabi Isa kissa annabi kaza annabi kaza menene amfanin bada wannan kissa din Allah ya bada wannan kissa ne domin mu wasu domin wannan kissa ya amfane mu ya canza mu daga kafirci zuwa musulunci ya canza mu daga fasikanci zuwa kirkirtaka ya canza mu daga bid'a zuwa sunna shine amfanin karatun qur'ani ya canza dabi'an mutum an gane ko ya zama to indai mutum zai karanta qur'ani amma ya tabbata akan halin da yake to gaskiya bai fahimci alqur'ani ba aga mutum ya fahimci alqur'ani amma yana tsafi yana bautan gunki yana mu'amala da guraye da layu yana yin amfani da su wajen halakar da mutane yana ba da magani ga 'yan fashi yana ba da magani na asiri ga karuwai wai malamin musulunci nan ba malamin musulunci shi ne karuwai ke zuwa suke karban asiri wajen zuran su samu kasuwa yan fashi za ga dan fashi ba dan kidnapper zai ce ma yana da malami idan zai ce ma idan yayi kidnapping akwai wani kaso wanda yana kaiwa zuwa ga shugabanninsa wani kaso yana kaiwa zuwa ga malamansa wai yana da malamai shin malami zai nuna wa mutum ya yi kidnapping me yake nufi da malamai yana nufin bokaye amma fa masu rigar musulunci malamai ne masu karanta ƙur'ani kaga sun karanta ƙur'ani rubutun larabci amma su ne suke bai wa 'yan kidnappers asiri wanda zai zama tun aka harbe su ko ana neman su ba za a iya kama su ba kada duk wannan gaba ɗaya ya nuna kenan cewa wato an karanta ƙur'ani amma ƙur'ani bai amfane mu ba ya kamata duk wanda ya karanta Qur'ani Qur'ani ya canza ka daga shirka daga bid'a da saban Allah da miyagun dabi'u da miyagun al'adu ya zama to ya canza ka to wannan shine mutum ya karanta alqur'ani ba wai mutum ya zama ayaran ma ba ya zama ayaran ma ya zama gangaran amma duk wani sharri gaba ɗaya na duniya da lahira da shi ake yi zai iya cewa a nemo a nemo yatsa na jariri ko a kwakulo idan idan hagu na wani halitta ko na mutum ko na wani misali don a yi ma wani asiri musamman wannan halin da muke ciki na siyasa za ka yi ta ganin mutane ana wani an cire mai yatsa wani an kwakwale mai ido wani an yi kaza wani an yi kaza duk ana so ne a yi asiri domin a cimma wani bukata na mulki duniya ake so da shi misali an gane wannan ko to shine Allah yake cewa a shi yake cewa Imam al-Qurtubi yake cewa da kissoshi na mutanen farko da maganan aljanna da wuta da maganar tashin kiyama duk qur'ani yayi bayani dace dace amma me ya faru fa aba aktharun nas illa kufura sai mafi yawan mutane suka kiyarda sai dai kafirci kawai face sai dai su ta kafirci an gane ko yana nufin mutanen makka a wajen Allah ta'ala ya bayyana musu gaskiya ya bude musu ƙofofin gaskiya ya jinkirta musu ya ba su tsawon rayuwa domin gaskiya ta bayyana gare su amma sun iya dafa ce kafirci da kuma ainihin toshe gaskiya Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ya sanya alkur'ani ya zamanto littafinmu na aqidanmu littafinmu na ibadanmu littafinmu na mu'amalanmu littafinmu na tattalin arzikinmu rayuwarmu gaba ɗaya ya zama qur'ani kuma ya zamanto muna aiki da shi sau da kafa shine nasararmu Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.